I'm a lifelong resident of the city of Bowie. Uh, my parents are from Ghana, West Africa. A birnin Bowie aka haife ni, um, nan kuma na girma. Iyayena 'yan asalin ƙasar Ghana ne. Mahaifiyata ta yi aiki a fannin kula da haƙori, mahaifina kuma yana aikin abin da ya shafi na'urar kwamfuta. Su sun koma birnin Greenbelt, amma ni da ƙanwata da kawuna da sauran dangi duka muna zaune a Bowie. Shekara ta 25 nan aka haife ni, nan kuma na girma. yanzu haka ni ne dan majalisar birnin Bowie mafi karancin shekaru. Na yi makaranta a Bowie kafin na je jami'a a Baltimore, na kuma yi digiri na biyu a jami'ar Amurka, inda na sami digiri da biyu a fannin harkokin uh, kasuwanci. Yanzu haka ina aiki dan majalisa Steny hoya a matsayin manajan kamfen ɗin shi. Me yasa ka tsaya takarar majalisar birnin Bowie? I was trying to time. Na dade ina tunanin abin da zan yi domin ba da gudunmuwa ga ci gaban wannan al'ummar. Sai na yi tunanin cewa mai yiwuwa farawa da zama mamban wani kwamiti a majalisar shine matakin farko. Wannan kuma ya zama lokaci da wadda ke rike da kujeran kafin a zaɓe ni ta yi murabus daga matsayin. Saboda haka na ga wannan ne lokaci da ya dace. Na lura cewa wannan yankin ne wurin kasuwancin bowi. mun ga babu wani abin da ake yi na inganta tattalin arziki. Kasuwar Bowie tana mutuwa, babu wani ci gaba da ake samu a yankin. Kamar yadda na faɗa babu wakilci na ƙwarai, saboda haka na nemi cike wannan gurbin amma ban samu ba. Saboda haka ne kuma na tsaida shawarar cewa idan ban samu matsayin ba, zan yi takarar kujera a watan Nuwamba abinda na yake nan. To menene ka gaya wa jama'a birnin Buyi lokacin da kake yaƙi neman zaɓe da ya sa suka zaɓe ka? I think Ina jin saƙon nawa ne. Mun lashe zaɓe da kur'o hamsin da uku ne. Ratar da muka bayar ba ta da yawa. Amma ina jin yadda muka gudanar da yaƙin neman zaɓen mu ne. Mun yi kyakkyawar tsari. Mun bi mutane gida-gida. Mun rika kwankwasawa mutane ƙofa kusan kullum. Mun yi aiki tuƙuru Ina jin abin da muke gaya musu ne. Idan ka girma a nan, ka yi aiki a nan, ka san abin da ya tsode wa mutane ido, ka san abin da ya dame mu. da kuma abin da suke so. Babu shakka mutane sun damu da ci gaban birnin, amma kuma suna son tabbacin cewa wakilansu za su yi abin da suke so, abin da ya sa suka zaɓe ni kenan. Wani abu kuma da ya burge ni shine lokacin da muke zaune muna kallon masu zuwa kada kuri'a. Na lura cewa da dama da muka tashi tare ne a birnin Bowie, tsarana da yawa sun fita kada kuri'a a karin farko. Ka ne ɗan majalisa mafi karancin shekaru da aka zaɓa. Ta yaya kake ganin wannan nasarar da ka samu za ta ƙarfafa matasa 'yan asalin waɗansu ƙasashe kamar ka da suke da sha'awar shiga siyasa? I mean, look, I'm a first generation American. Ni ne na farko a um, zuri'ar mu da aka haifa a Amurka. Iyaye na sun fito ne da kasar Ghana. Abin da muke gani yana faruwa a wannan kasar yanzu. Tun daga zaben shugaba Obama da na 'yan majalisar dokokin kasa. Idan ka tashi kai rayuwarka, kana kiyaye doka da oda. Za ka iya yin komi, musamman a birnin Bowie da take da matasa da dama kamar ni. Dama ce ta um, cimma buri a rayuwar kasar nan. Iyayenmu sun zo kasar nan suna sadaukar da kansu domin ba mu dama. Za mu iya amfani da wannan damar da suka ba mu mu yi gaba, ko da kuwa iyayenmu ba 'yan siyasa ba ne, ko kuma ba mu fito daga iyalan da suke da kuɗi da za su ɗauki nauyin yakin neman zaɓe da aka kashe makudan kuɗi ba. Idan ka yi aiki sosai, ka kuma kiyaye doka, za ka cimma burinka na rayuwa. Abin da muke yi kenan, kuma ina jin saƙo da muka aika kenan da ya sa muka yi nasara.